وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna laraba sha uku ga watan ramadan hijira 1441 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna shida ga watan biyar shekara ta 2020. lokaci ne da muke karatun alkur'ani a wannan makaranta ta ramadan wacce take gudana duk shekara a cikin wannan wata mai albarka a kamar yadda yan uwa suka sani muna cikin suratul araf jiya mun fara ta na jin mun tsaya kan aya ta goma za mu ɗora kan aya ta sha ɗaya alaran a maimaita karatunta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين نعم Allah madaukaki ya ce wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adama Allah maɗaukaki yana so ya faɗakar da mu a bisa farkon halitta kenan tun daga annabi Adam alaihi salam Allah ya ce haƙiƙa mu muka halicce ku tun daga farkon halitta kenan sun nakun sannan muka suranta ku sun maƙulna lil mala'ikatu su li Adama sannan muka ce ma mala'iku ku yi su juda ma Adam jadu suka yi sujada gaba ɗayansu illa Iblisa sai iblis lam yakun min as-sajidina shi bai kasance daga cikin masu sujuda ba malamai suka ce wannan zamu ga an fara magana khalaqnakum wasu suka ce khalaqnakum fi aslabi abaikum kinan mun halice ku a cikin tsatsan mahaifanku tsatsona maza kenan sannan kuma ku mun surata ku cikin mahaifa ta ku mata wasu haka suka fassara wurin sannan wasu ka ce a'a wannan ana nufin dai tunda an fara ne da maganar cewa a ƙarshe an ce sun maƙulna lil mala'ikatu su dule adama sannan muka ce ma mala'iku ku yi ma adam su juda annabi adam Allah shi ya fara halittawa kamar yadda muka ji a can karatukanmu na baya sannan kuma aka halitta masa matarsa daga gare su ita ce hawa'u bayan nan Allah ya ce mala'iku su yi masu sujuda to bayan nan sai aka sanya tsatso na ɗan adam gaba ɗaya a cikin wato harkar haɗuwar mace da namiji shi shine annabi adam da matarsa aka sanya tsatsan 'ya'yan adam gaba ɗaya wanda suke a duniyan nan ta haihuwar haɗuwar ɗa namiji da ɗa mace to kaga sannan sai aka zo aka sami wato sauwara ɗa a cikin mahaifiyar shi sannan kuma sai a halicce shi yadda ake ganin shi gashi nan wato halitta da tafi kowace kyau to haka dai malamai suka fassara duk yadda ka ɗauka dai ana so ne a faɗakar da mu abin da zai zo nan gaba cewa mu 'ya'yan adam mu fara sanin darajar babanmu shine annabi adam bayan mun sani sannan mu san abin da gaba da ƙiyayya da take tsakaninsa da iblis sannan can gaba za a gaya mana wannan gabar kuma mai hattara mu 'ya'yan adam shi ya yi ƙoƙari yadda ya fitar da babanmu daga cikin aljanna mu kuma ya yi sababin da ba za mu shiga aljannar ba tun daga nan za a fara wannan bayani ɗin na farko mai ya faru cewa a yi ma'annabi adam su juda mala'iku kenan duk mala'iku suka yi suka bi umarnin Allah suka ce sami ina wa ɗana shi ko iblis yana ciki ya ƙi shine aka ce lam yakun minas sajidina nan wurin a wata ayar cikin suratul wato hijiri Allah ya ba mu kissa ya ce wa izi ƙala rabbuka lil mala'ikati inni ja'i wato inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa sauwaitu sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faka lahu sajidin wannan aya ta take nuna farkon yadda al'amarin ya kasance kenan ka ambata ya muhammad lokacin da wato ainihin ubangijin ka ya gaya mu mala'iku ni zan yi halicci wato mutum a ban ƙasa bashar shi ne annabi adam kenan zan halicce shi ne daga yumbu wanda yake mai ƙara in ya bushe an ƙwanƙwasa shi ne min salsalin min hama'in masnonin fa'iza sauwaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi in na daidaita shi sannan na busa ne masa busa daga ran da zan halitta masa faƙa'u lahu sajidi to ku mala'iku gaba ɗaya ku faɗi ku masa sujuda kaga ana so a nuna mana farko kenan annabi Adam Allah ya halicce shi ya gaya mala'iku zai halicce kuma zai ba su umarnin su yi masa sujuda to anan an halicce shi kenan kuma an ce su yi sujuda din sun yi amma shi Iblis ya ƙi to shine malaman tafsiri suka ce shin shi Iblis yana cikin aljanu ne ko ko a yana cikin mala'iku ko ba cikin su malamai suka ce a ba shi cikin ba shi ma cikin jinsin su su mala'iku an halice su ne da haske shi kuma an halice shi ne da wuta wato aljanu kenan an halice su ne wato min marijin min nare su daga nan aka halice shi na annabi adam an halice shi ne daga ƙasa wanda nan gaba za mu ƙara jin wannan bayanin da zai faru yadda zai kawo ta hujja wacce take ba hujja ba to shine aya ta gaba mai Allah ya ce qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk قال أنا خير منه خلقتني من نار gashi wai kamar hujja yake so ya bayar Allah yace kala yace ma mana aka Allah tasjuda izu amartuka me ya hana ka ka yi sujuda lokacin da aka umarce ka ka yi ƙala sai ce ana khairun min hu aini na fi shi alkhairi shi adam da ka halitta halatta ni min narin ni ka halicce ni daga wuta wa halatta hu min ɗinin shi ko ka halicce shi ne daga laka ko ka ce daga yanku wannan hujja ce wai kamar wata wato wani mubarar shi iblis yake so ya kawo na dalilin ƙin yi annabi adam sujuda daga ji za ka ji alamar girman kai ya zo yana so ya nuna kamar shi tun daga ma farko halittarsa ta fi ta adam shi a fahimtar shi kamar wanda aka halitta da wuta ya fi wanda aka halitta daga laka ko kace ƙasa sai dai malamai masu bincike suka ce akwai wauta a ci kamar yadda gaba za mu ji domin dalili shi ne. in ka ɗauki ƙasa amfaninta ka ɗauki wuta ka gwama amfanin kowane ka ajiye irin amfanin da yake bayarwa to za ka tabbatar ya yi ganganci ya yi wauta a wannan ƙiyasin nashi domin dai ga ƙasa ita ce duk wani abu da ake shukawa a ci a sha daga ƙasa yake ita take fitan mana da tsirai masu tsawo kamar da muka yi a baya wanda suke tsosi ne a sama ko su fita su yi reshe can su yaya a sama tsinka ko kuma wanda suke yaɗo a ƙasa ko wanda suke cikin wato mabunkusa ƙasa duk a ƙasa ake in ruwa ya sauka mata ta rayu sannan a cikin ƙasa ake aje mana ruwan da za mu sha sannan a ƙasan nan ne muke gini mu zauna a gidajen mu, a ƙasan nan muke tafiya alherin ƙasa ba zai ƙirgu ba da albarkata da fa'idata. to daga nan aka halicci annabi adam ita ko wuta kun ga aikin ta ƙonawa duk abin da aka sa ma wuta ta babbake shi ya kurmushe kenan babu sauran amfani kuma yau an ce maka a matso maka da abin da za ka ji sanyi wuta za a matso maka da ita ko ƙasa ƙasa domin ƙasa a cikinta aka yayyafa mata ruwa za ke sanyi ciyayi zai fito firanni za su fito bishiyoyi za su fito za ka sami iska ita ko ƙonewa za ke cinyewa za ke ba shi kaga tun a farko da ya fahimta bai kamata ya kafa hujja da wannan ba me ya hana ka kai sujuda anan mu ga akwai la malamai suka ce za'ida ce ana kiranta za'ida domin in ka ce za ka yi fassara da ita magana ba za ce daɗi ba ƙala mamana aka Allah tasjuda in ka ce za'ida ce kawai kamar ka ce mamana aka an tasjuda ke me hana ka ba kai yi ko mamana aka an tasjuda me hana ka yin sujuda kawai ke tsaye ko mamana ka Allah ta sujuda me hana ka baka yi sujuda ba za ka iya fassarawa haka wanda suka ce a daɗin ne wannan fasara suke mamana aka an ta sujuda me hana ka yi sujuda kun gani yasa amartuka lokacin da na umarce ka sada aka umarci mala'iku yana cikin su aka hada da shi ku yi masa sujuda shi yake kun gani sai ya kafa hujja qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min dinin Allah ya tsare mu da wani abu duk da za a nuna na girman kai wanda yake ba shi da amfani ya zo a cikin hadisi wanda yake ingantaccen hadisin muslim wato manzo sallam ya ce hulikatil mala'ikatu min nurin wa hulika iblisu min marijin min narin wa hulika adamu min wusifa falakun annabi yace ce an halicci mala'iku daga haske sannan an halicci iblis shi kuma daga marijin min nar harshen wuta yana harshen nan wairin shakaɗi ba aka halicce shi sannan wa kulika adamu mimma wusifa falakun? shi kuma adam an halicce shi ne na abin da aka wasafa maku an gaya mana ko min ɗinin. an gane da kyau shine wato dinin din nan da ya faɗi haka ne ko min salsalin min hama'in masnun wanda muka karanta ɗazu ne Allah ya ce قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين نعم قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين نعم الله مروك كيتي قال فهبد منها to ka sauka daga gare ta ko ka fita daga gare ta ita wa kenan Kita aljanna tun da me Allah ya ce fama ya kunu laka an ta takabbar fiha bai dace ka yi girman kai ba a cikinta me girman kai a ce ka yi abu ka ƙi ko? ka yi su juda ga adam kawai ya yi shi kenan ba abin da zai rage shi ya bi Allah ya bi umarninsa kuma ya ga zauna cikin ni'ima amma sai girman kai ya zo ni ba zan mai su juda ba don ka halicce ni da huta shi kuma ka halicce shi da ƙasa to kaga girman kai ya zo shi yasa har yau kullum kai kokari ka nisanci girman kai girman kai shine wato gamdun nasi ko sannan da mai kuma batarul haqqi wa ghamdun nas kaki karbar gaskiya kana ganin ta ka kaki sannan kuma ka rika raina mutane kaga mutane kamar su ba kowa bane kamar kai ka halicce su to sai aka ce mashi ya fita bai dace ba fa ma ya kunu laka an ta takabbar fiha bai dace ka girman kai cikin aljanna ba eh fakhruj innaka min as-saghirin ka fita daga cikin takabbarta domin kana cikin kaskantattu as-saghirina ma'ana shi shine wato kaskantattu kenan ka fita ka barta domin ga ɗabi'a ka ga yanayinka kai mai girman kai ne to ita kuma aljanna masu girman kai ba za su shige ta ba za su zauna cikin ta ba qala sai iblis ya ce an zirni ila yau mai bu'afon to ka jinkirta man har zuwa ranar tashin kiyama duba tun wannan lokaci dai 'ya'yan adam da zai haifa ya zama dunna yi zamani da su tun daga zamaninsa har kowane annabi da sauran duk annaba da suka zo da jama'a su har al'umman manzo ita ce ta ƙarshe har tashin kiyama ka saurara man ka jinkirta man ila yaumi bu'athun a wata yar Allah yace ila yaumi waqtil ma'lum ka saurara man zuwa lokacin nan sananne na tashin kiyama kala Allah cikin kudurarsa da ikonsa da nufinsa kauni kala sai yace innaka minal munzari kai kana cikin wanda aka saurara ma za a jinkirta ma ka je amma gaba akwai bayani amma yanzu dai abinda ka nema an maka mun gane ƙudura ta ubangiji yakan yi abu bisa iradarsa bisa wata hikima tasa dai riga ya kaddara abin da zai faru zai faru to shi ke nan mai Allah ya ce ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين نعم الله ماذا كيتي قال sai shi iblis ya ƙara roƙo ya ce faɗi ma a gawaita ni laƙa'udan na lahun siraɗakal mustaƙi wato da abin da ka hukunta ka kaddara na halaka a kai na kenan kuna ganewa eh abin da ka rubuta na halaka a gare ni laqa udanna lahum da sannu zan zauna masu siratakal mustaqim hanyar nan taka yi kakkiya wacce take kai su gidan aljanna to duk zan zauna akan ta tsatsari la ilaha illallah kun gani shi ya sa kullum sai dai mu tace a'udhu billahi minash shaitanir rajim la na lahum zan zauna wato ainihin hanyoyin nan hanyar nan taka mi ƙaƙƙiya to zan zauna tsatsari ta kuna ganewa malamai suka ce hanyoyi da aka faɗi hanyoyin suna da yawa wanda aka fassara wasu suka ce hanya ɗin nan kun ga wanda suke hanya Allah dai kakkiya ɗaya ce ko ita ce ake kira ɗariƙul haƙƙi sabilun najati hanyar gaskiya hanyar tsira hanyar tudumin tsira to nan ya nemi ya roƙi Allah ya hore mai ya tsaya a kai domin hana waɗan ‘ya'yan adam su samu su shiga aljanna sai ya ce sun mala'ati yannan min bai na aidihim wa min khalfihim sannan da sannu zan zo masu ta gaba gare su wa min khalfihim da baya gare su wa an aymanihim da dama gare su wa an shama'ilihim da hagu gare su wala tajidu aktsarahum shakirin ba za ka sami mafi yawa yawan su shakiri na malaman tafsiri suka ce muwahidina masu wato kadaita Allah ne da bauta shine shukur domin a shukuru ga Allah shine ka kadaita shi da bauta to ba za ka sami mafi yawan 'ya'yan adam masu kaɗaita Allah bane da bauta za ka sami su masu shirka ne to kun ga duk wannan abin da ya roƙa kinan a hore mashi ya ce zan zo masu ta waɗannan fuskoki da ake nahum min baini aidihim wa min khalfihim malamai suka ce min baini aidihim shine jefa masu shakka a cikin addini wanda zaka ga yana ta shakka lahira ko za ma a tashi kuwa za a yi tashin kyamu kuwa za a mutu in mutum kai za a yi hisabi za a yi rika shakka shakka ta sa shi ya yin aiki da lahira to shi ne zai zo ta gaba gare su kenan sannan wa min shi kuma shi shine uragibuhum fi duniya hun zan sa masu son duniyar su ya zama duniya kadai ita ce suke kwaɗayi domin min a kaga sai da ka koma baya ba magana gaba kenan baya ita ce duniya gaba ita ce mai ita ce lahira to kullum zai ta sa maka san wannan duniya inda za ka bari lahira kuma inda za ka nan kuma ya sa baka kama san da ita ba wa aimanihu shi ne nan kuma a shuba kenan sanya masu shubuhohi a cin addininsu nan da harkar su bid'a suke zuwa harkar kare-kare cin addini harkar zuwa da sabon abu nan zan zo musu da waɗannan wa'an shama'ilhim shi ne ashi lahumul ma'asi zan sa musu san ayyukan saƙo ƙawata musu ayyuka na ma'asi da rika san su tunda ita aljanna an kewaye ta da ababen na rai ba ta so ita kuma wuta an kewaye ta da abin da zuciya take so mun gane da kyau wannan da haka malamai suka fassara wata fassarar da suka yi malamai suka ce ai abin da ake nufi zai ma in wato a tahun min baina aidihim wa na hula la ba'sa wala jannata wala nara shine zuwa ta ne kenan gaba gare su ga masu kai ba wani tashin kiyama ba wata aljanna duk magana ce ba wata wuta yanzu ka dubi mutane aikinsu da yawa wasu kamar haka yake nuna a'a yanzu wanda yake ya tabbatar za a yi kiyama za a yi hisabi zai dau makami ya kashe wani za shi yake dinafin za shi sha jinin wani za shi kaza za shi kaza aiki yake kawai ba wata kiyama da za a yi ba wata nan ne ya ci aljanna shi anan kawai ba wata wuta to shi ne ma'ana zuwa ta gaba gare su wani min shi ne min amri duniya, wato fa zayyana halahum wa da'ahum ilaiha Shi ne baya gare su zai zo mutane ta bayi shi shaidan ko iblis shine al'amarin duniya ke ne ya kawata musu ita ya rika kiran su zuwa gare ta zuka dube da aka kawata mutane duniya duniya neman ta ake ido rufe ba a tunanin me halal me haram kawai abin da yake halal abin da ya zo hannun mutane haramun abin da suka rasa to duk shedan ne yake wannan aikin wani aimanihim shi kuma min qibali hasanatihim wato bata'ahum bangaren kyawun ayyuka nan kuma sai zo masu kokarin aikin sai ta sa suna yi suna lallabawa suna jin rauni suna lalaci abinda kake na alheri abinda kake na ibada sai kai ta jin nauyi sai ya sa ka kuma ba ka yi ana samu ko ba a samu shaidan sarkunan shi suna da yawa ilhim shi shine zayyana lahum sayyi'ati wal ma'asi wa da'ahum ilaiha wa amarahum biha yazo masu ta hagu gare su shine shi kuma kawata musu ayyuka munana da ma'asi ayyukan sako ya kira su zuwa aikata su ya umarci su da yinsu shi ne a taka yabna adama min kulli wajihin khairu annahu lam ya'tika min faukika shi ya kai ɗan adam iblis ya roki Allah zai zo ma yayan adam ta fuskokin nan ko dama hagu gaba baya to sai kuma bai roƙi zai zo masa ta sama ba lam yastadi an yahula bainaka wa bain rahmatillah shi yasa har yau bai da iko ya sha makance tsakaninka da rahamar Allah yana nan ya biyo mata nan ka kuce biyo nan kuma kana ta abin da kake Allah na karba kana roƙonsa yana baka ya saukan maka da rahamarsa da sauki wato da gafararsa bai isa ya sha makance ka tsakaninka da rahamar Allah ba bai iya wannan roƙon ba kuma ba a bashi ba wannan wata rahama ce da wani tausayi a gare mu ai an gane da kyau shi bin jariri tabari a fassarar nan ta wannan wuri fuskoki guda hudu cewa annal murada jami'a turqil khair wa shar kawai abin da ake nufi ɗan zai zo mutane duk wata hanya ta alkhairi zai bi toshe ta zai kuma zo hanyar shari ya sa ai sharri alkhairi ya hana kai shari kuma ya sa ka kai gaba ɗaya kenan fal khairu yasudduhum anhu duk alkhairi ya toshe yan adam ya hana su wa sharru yuhsiluhu lahum shari kuma ya kawata musu shi wannan zaka ga yawan ka kalla sura abin da yake ta faruwa kenan an ka dubi situation ɗin da ake ciki yanayi yau na duniya shekara ashirin abin da yake ya canza Wayannan shekara ashirin talatin babu ita inda ita ta landline ce gida daga gida sai gida amma yau gidan hannun kowa in ka ɗauki sinima da birnin kano gaba ɗaya shekara talatin a babu tafiya kirga ba kuma can ake yin su sai wanda ya je kuma su ma hotuna ake nunawa na na ne ake kiransu kokowa da dambe da suwaye da irin 'yan indiya nan karnansu amma ba za ka ga ana nuna tsiraici rara Allah ba za ka ga ana nuna zina rara ba amma yanzu waya kowa a jihun kowa yanzu akwai sinima national wata tsayaki amerika a faransa rasha kafiran duniya wanda suke kamar kannuka duk abin da suke gashi nan a wayar mai waya ba abin da bai gini kaga wannan abubuwa shine wannan abin da ake ga mana ana shaitan zai zo ta kowace fuska Allah ka mana tsari da shi eh Allah ka mana tsari da shi shi yasa kullum ya kamata sai mu ci addu'a wacce take tana cikin addu'o'in da annabi yakan yi ta safe da maraice baya barin su ingantaccen hadisi annabi na ce Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma sur awrati wa amin rawati Allahumma hafizni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azmatika an ughtala min tahti kaga duka har inda bai roƙan ba kai duk ka roƙa Allah ya tsare ka daga sharrinsa fuskoki hudu sannan kuma da ƙari sama da kuma ƙasa ma kada ya zama ya yi maka abin nan ko wanga abin da kace kenan nan? wa'an wato wa min tun daga inda ka kace Allahumma fizni min ya dayya? a tsare ni gaba gare ni wa min khalfi baya gare ni wa an yamini dama gare ni wa an shimali hagu gare ni wa min fauki da sama gare ni wa uzu bi azamatika an ugutala min taki ina neman tsari da kai da azamarka ya ubangiji cewa shaidan kare ya zo ya fisge ni ta ƙasata ya ruɗe ni eh ya samun wani tarko ya jami kamar yadda ake kamar yadda ake ma ƙaruna ko ƙaruna ba ƙasa ce kawai ta ja shi ya ƙasa ba ta ƙasan shi aka ja aka halaka shi to duka sai ka nemi tsari kar na annabi yana yin su na safe na maraice mu ma kar mu bar su kun gane da kyau eh shi yasa nan sai ya ce wa ke mai rawi ciyarwa na hadisi sai ce min tahti ya ani min al kenan al wani kusufi yazo kana can gana ta za ka kawai ƙasa ke kasa da ku kuma gashi an ce kowa za a tashe shi ne gobe kiyama akan abin da mutuwa ta same shi shi yasa wannan addu'a tana da kyau tana da muhimmanci mu kiyaye ta saboda mu samu mu kubuta daga wannan mun gane da kyau ƙarshe Allah ya ce wala tajidu aktsaruhum shakirin ba za ka sami da mafi yawa yawan su wato shakirina masu godiya ba ne su game da abin da suke gode ita ce bauta ma Allah shi kadai wala ta da aktharuhum shakirin ibnu abbas yace ne kenan haka ya fassara wurin muje qala minha madhuman madhura لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين نعم الله مدوك يتي قال أخرج منها Allah ya ce ma Iblis fita daga gare ta ita aljanna kenan mazu'uman kana abin aibatawa madhuran kuma abin korewa ga barin rahma la'amla anna jahannam haka ne lamanta da aka minhum ka fita ka barta ka tafi ka je da wanda suka bi ka daga cikin su 'ya'yan adam da aljanu wanda suka bi ka to ka tafi Da abin da zai faru la'amla anna jahannama minkum ajma'in da sannu lallai tabbas zan cika jahannama daga gare ku gaba ɗaya wato ajma'in duk wanda suka saba gaba ɗaya suka bin hanyar Allah hanyar manzo to zan cika wutar jahannama da ku Allah ya tsare mu wannan shi yake kira abin da yake makadir kauniya to Allah ka tsare mu Allah ka sa muna cikin wanda muke yan aljanna insha Allah mu kaga anan an ba shi dama duk da ya nema amma dai an ce ya fita yana abin aibatawa kuma abin zargi ya fita ya bar aljanna kaga dai ni'imar nan ya bata rahaman nan ya bata kuma sai aka ce laman tabi aka minhum kaga minhum an nuna wasu ba'azu ne kenan akwai wanda ba za su bi shi ba yan adam Allah ka sa muna cikin su ga sakamako za a cika jahannama da su a wata can cikin suratul isra'i Allah ce mana yayi qalaba faman faman tabi aka minhum tafi da kai da wanda suka bi ka cikin su fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawfura lalle wuta jahannama ita ce sakamakon ku sakamako cikakke ita za a jefa ku kai da wanda duk suka bi kiranka da yaudararka da ha'incinka to kai da su za a sakanka muku da wutar jahannama sakamako cikakke wastafziz manista ɗata min hum bi sautika Allah ya ce ka ja ko ka fizgi wanda ka sami iko da dama daga cikinsu bi sautika da Ka kaga sauti shine malaman tafsiri suka ce shine duk kaɗe-kaɗe da bushe-bushe yau wanda ake ta fama da su kaga matashi waya shi ba komai sai kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen da shi ma bai ma jin me ake faɗi kawai da shi da ya sa yanzu ga yaro ɗan ƙarami yana tsalle yana wani gaba ya baya wai wata rawa ko hip hop ko me ita yanzu zaka ga yara an sa kuma yara iri-irin tsohon sha'awa suke yaro ɗan ƙarami fa ɗan shekara goma fa ɗan shekara sha biyu ko balaga bai ba amma shi ma ya iya gaggan tsira yara ha almajirai a kara sai yaro yana ta tafi shi yana ta yi to wannan da sauti na shi iblis na raye-raye da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe ka ja wanda za ka ja wanda ka sami ku daga cikinsu wajilib alaihim bi khailika wa har wa yau dai ka ja wanda za ka ja daga cikinsu da dawakinka da kuma ƙafarka wato yadda al'amarin ya ciki na hanyoyin shaidan wasu da ƙafa zai ta yi halaka wanda zai halaka wasu a akan abin hawa yau kuma halin da yau ake ciki niki dubi yadda aka zarabcewa al'umma da harkar dawaki ga yara 'yan ƙanana wai wai sha'awa doki suke wanda doki asalin shi ana ajiye shi ne saboda jihadi a hawa a tafi a je a jihadi a daga kalmar Allah amma ka aje doki ka ci da shi ka sha da shi a wani ladan hmm? saboda kawai ka hau kai alfahari yara su hau su ta yawa a unguwa suna kada ya'yan mutane wannan masu wannan yau ba su jin tsoron gamuwa da ubangiji duk fisga ce ta shaidan wanda gashi muka ji ka ja su da dawaki ko doki ga yara ƙanana su ma sha'awa hawa doki suke ba wanda yake hawa doki a cikin masu hawa doki in ba da hau a jihadi ba kusan kashi tasa'in cikin ɗari domin takama suke don a nuna isa a nuna takama a wane ne yanzu ga shi nan da hanyoyi ne na shaidan aka ce ya je ya yi duk waɗannan wa hun fil amwali wal auladi yi tarayya da su a cikin 'ya'ya da dukiya haka za ka ga yanzu wani 'ya'yan wata uwar ba za ta sami ciki sai ta je wurin boka sai bokan ya ba ta umarni ta je ta yi abubuwa na shaidanci na kafirci sannan da haka za a je a nemi cikin haka shi ma wani uban ‘ya'yan gasu nan sun samu amma wajen tarbiyyar sai ka ga ɗan ya zo da shi ake tarbiyya a gidan an aje talabijin ba abin da yara suke gani banda canal canal na tsinantaka tashar nan yanzu arewa 24 in ba yanzu da azumin nan ba ka ga abubuwan da take nunawa duk tsara ce da wasan kwaikwayo na indiya da aka fasaro zuwa hausa maguzancin indiya yadda shi ake koyarwa to irin waɗannan abubuwan su ne sai ka ga shaiɗan ya tarayya da iyaye wajen tarbiyya yaya iyaye na nasu tarbiyya shi kuma shaidan shi ma shigo da shi ake tarbiyya an kai su wurin nani ta nana masa abin da ta nana na tarbiyya an kai su wurin su ungozi wurin su unwaciku su waye ne yaro ya tashi da tarbiyya ta banza ta wofi bai so ya sa hula a kan shi ƙananan kaya haka zai tashi to shaidan ya zo da shi yake musharaka da shi yake tafi da yaron yaro ya tashi ai ta kashe mai makudan kuɗi to me zai hana in ya girma ba za ka ji ya su zo da wata akida ba daban yanzu yana cewa azumin ma da kuke kuna yi ma Allah wato Allah da kuke ma azumin wanda ka sai maganganun ma ba za ka iya faɗin su ba dan musulmi ya ji ya yi ridda ya zo yana faɗin ruwa na maganganun to shaidan ya yi tarayya wajen tarbiyyar da ake tarbiyya shaidan ya zo shine nan wato wa sharikuhum fil amwali wal aulad haka dukiyar da kake tarawa ya zo ya saka hannu ka cire ba ai wane ne ne a tara dukiya ke haram ke halal duk a hada to shaidan ne wa'iduhum kai masa alƙawari na ƙarya shaidan zai ma 'yan adam alƙawari ta zayyana musu ya ta gaza suna jin daɗi su ce rika zayyana musu can ma an je lahiran ma amma za a tashin haka za su ji daɗi Allah ya ce wa ma ya idu humu shaidanu illa gurura ba abin da shaidan yake musu alƙawari sai rudi haka zai nuna musu gobe kiyama ce ni na yi muku alƙawarin ƙarya kuka bi ni Allah ya yi muku alƙawarin gaskiya ku kibi to yau ba ruwana da ku na baranta gabarin ku inna ibadi laysa laka alaihim sultanan wannan kalmar nake so in gaya mana Allah ka saka mu cikin su bayi Allah ya ce inna ibadi Allah ka saka mu cikin bayansa duka bayansa ne amma akwai wasu da ya ware ya ce nashi inna ibadi lallai bayina laisa laka alaihim sultanun baka da iko akan su duk wancan abu da zai ya zo ta baya ta gaba ta ina ne ya kafa tarko can ya zo ta hanyar sa maku san duwaye duka sai Allah ya ce inna ibadi laisa laka alaihim sultanun bayina lalle bayina ba ka da iko a kansu duk ba ka isa ka halaka su ba ka raba su da tauhidinsu da addininsu da ibadarsu waka fa bi rabbika wakila wato ya isa ga ubangijin kai zama shine wakili shine wanda za a dogara da shi in ba a dogara da Allah ba to za a je a auka mu tarkon shaitan shi yasa kullum muke so zama tawakkalin mu ga Allah duk abin da ya zo mana mai daɗi da mara daɗi to mu dogara da Allah shi zai yaye mana shi zai isa mana me Allah ya ce wa ya adamu kun anta wa zawjuka aljannata fa kula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin na'am فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين نعم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين نعم Allah madaukaki ya ce wa ya Adamu sukun anta wa zawjukal jannata ya kai Adam kamar an koma da mu baya kiran ko ya kai Adam zauna a cikin wato ka zauna da kai da matarka a cikin aljanna fa kula min haythu shi'tuma ku ci yadda kuka so a cikin ta dai ita aljanna duk abin da kuke so ku ci ragadan da yalwa kamar da zo a wurin wala ta taqraba hadhihi shajarata amma waccan bishiyar ka ku kusance ta kaji ibtila'i na ubangiji ko komai a cikin ta ku ci ku sha yadda kuke so da daɗi da yalwa da wadata amma wala ta taqraba hadhihi shajara kar ku kusance waccan bishiya din wata kuna min zalimin in kuka kusance ta kuka ci to sai ku kasance daga cikin azzalimai dama zalunci shine saba doka Allah ko wa waswasa lahumash sai shaidan ya sanya masu waswasi waswasi shine ana kiran maganar zuci waswasi waswasa shine a sa maka wani abu da kake tunani zaka aikata haka sai shaidan ya sa masu wannan fa waswasa lahum ash-shaytan liyabdi lahum ma wuriya anhuma min sawatihima domin ya bayyana masu abin da ya ɓuya a gare su na al'aurarsu yake so ya bayyana ta fito karara kun san shi saƙo kafin ka yi shi kana cikin sutura da mutunci da ƙima daga garen da shedan ya ja ka kai to shi kenan kamar kana cikin rigar ka ne a kwaye ka zama tsirara ba ka da sauran mutunci duk idan wanda ya san kayi wannan sako din kayi ba daidai ba shi kenan kayi karya wanda kai makarya na ya ƙara ganin ka da kima hmm? ka ci amana wanda ka ci amana zai ƙara ganin ka da ƙima din rigar ka da rawaninka da wani ma'amin nan ɗinka duk cewa zai dala ƙarya banza maha'inci ko makaryaci ko duk dai wani abu na saƙo in ka yi shi to kamar tsirara wanda ya abin to shi ne shaiɗan bayan an sa doka kasa ci bishiya sai shaiɗan ya zo ya sanya masu wasu wasi domin ya tsare ta su daga cikin sutura da suke ciki wa ƙala ma na haku ma rabu kuma an hazihi shagara illa an takuna malakai ne ta takuna min al yazo yace waswasa ce kenan yadda take gata qala sai yace masu mana ha kuma rabbukuma ubangijin ku bai hana ku ba an hazihi shajara game da waccan bishiyar cewa ka ku ci ta nan bai fa hana ku ba ba dan komai hana ku ba illa an ta kuna malakai ne sai dan ka ku kasance masu mulki guda biyu masu matsayi da kima da faɗa a ji a cikin aljanna sai dan haka kawai aw kuna min al ko kuma sai dan ka ku zama cikin masu dawama shi yasa ma'ana in ba ku ci ba to ba za ku dawama ba in ba ku ci ba ba za ku sami mulki ba amma in kuka ci za ku dawama kuma za ku sami matsayi ba abin da yasa aka hana ku sai dan waɗannan ba kuma dan adam kun san shi da san me mulki da kuma san dawama duk abin da kake kai ya gushi me yasa yau ake ta rikici saboda duk abin da ake da shi mai gushewa ne me yasa ba da shi cikin aljanna ta ba ya gushewa ma <laughs> ce bindin binci ba wani rikici da kake tsoro za ka tsufa ta gushe a za ka eh, abin nan za ta kare a'a za a yi maka biyu miki duk babu to sai ya gaya musu waɗannan waswasa ɗin kiran kun gane wa ƙasama huma ya rantse masu da Allah inni lakuma malamin nan nasu lallai tabbas ni mai yi muku nasiha ne abinda da na gaya muku nasiha ce ba wai magana kun ga wasa yanzu ba haka ake bane shaidan wanda bi yake halaka din haka yake musu a hankali zai ta zayyana ma ta zayyana ma ya nuna ai abin ba komai bane ba komai ka tuba nan gaba wacce gaban zaka kai gaba wasu wasa kenan mu je mai ayo na gaba mai Allah ya ce الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نعم Allah waccan ɗazu ayar bayan akwai ayar cikin sun ɗaha da take ƙara fassara ta inda Allah ce ƙala ya adamu hal dulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla kaji can ƙararren ma <laughs> ka fito da abuwa bigo ƙala zai ce ya adam kaga kamar lallashi ne ya adam wanda ke lallashin ka yi zaton shari zai maka sai ka kana kabinan kauna ka yake kira mai daɗi ya Adamu. hal adulluka ba bana nuna maka ba ala shajaratul khuldi bishiyar dawama sunanta maki na shajaratul khuldi <laughs> ka saka yake yanzu ko abubuwa na ciwa-ciwa da harƙala ya gyara musu suna a sa musu wani sunan da kai ba za ka taba zamanin haramun bai eh sai ka ji ka dumu-dumu ciki dukun to irin wannan ne sunanta kenan shajaratul khuldi <laughs> Allah ya tsare mu da waswasa wa mulkin la bala bana nuna maka dukiyar nan ta dawama da mulkin da ba zai kare ba kaji fa dan adam kuma dai kun san mu dai shi dan adam waɗannan abubuwa su ne bala'in shi mulki da kuma abu kai ya kare Allah ka sa ka tsare mu kai mana ka tanga daga shedan fadallahuma bi gururin ko fadallahuma su bi ko fadallahuma bi gururin sai ya sauke su wato daga matsayin da suke kai bi gururin ta hanyar rudu shine dallahu ma bi gururin ya sauke su daga matsayin da suke nan na jin daɗi ta aljanna bi gururin da rudu bishiya ce aka ce kasu su ci komai su sha da yalwa amma kasu taɓa to fa ina sai ya sauke su da ruɗun nan nashi falamma ka shajarata yayin da suka je suka ɗanɗana bishiya badat lahuma sau'atuhuma sai ga al'aurarsu ta fara bayyana wa ɗafika ya alaihima min warakil janna suka fara yago ganyen bishiya na ita gidan aljanna ɗin nan suna ɗanfara mu jikinsu suna rufe al'aurarsu kaga babu daɗi kenan ko yanzu zakani yanzu kuma al'aura shi kenan ta bayyana ta suna cikin mutuncinsu da rufin asiri da komai suna ci sai ga abin da ba a so kuma ya faru kaga maganar jin daɗi da ni? ya kawo haka shi ɗan yi Allah ya tsare mu Rabbu rabbuhuma sai ubangijin sai kiraye su alam an hakuma an tilkuma shajara shin ba hana ku cikin wannan bishiyar ban ja maku kunne ba ku ci komai da yalwa da kuke so amma banda ita ba mu yaka ba wa lakuma inna shaytana lakuma adu mubin ban gaya muku ba dama shi shaiɗan. maƙi ne a gare ku kuma mai bayyana na ke a bangaya maku ba? ƙala hmm? sai suka ce su biyu bi adam da hawa rabbana ya ubangijinmu zalamna fusana mun zalunci kanmu wa illam ta lana idan baka gafarta mana ba wata rahamna kai mana rahama ka ji kanmu lanakunanna min alkhasiri lalle za mu kasance daga cikin masu hasara kun ga shaidan haka yake duk sadda ya ja wanda zai ja to in ya ja shi ya abin da ya yi sauƙi-sauƙi to ya samu ma ya gane kuskuren shi ya rafu bi zon na yi laifi ya Allah na tuba ka yafe man wani abin da ya faru kenan ga annabi adam da hawa aka kira su ba mu hana ku ba shi kuma dama shaidan ba mun gaya maku ba shi maki ne a gare ku hmm? to amma ka ga abubuwan ai da ya ta gaya musu ko wanda ya rantse wa kasama huma fa inni lakuma minan nasi sai da ya rantse ni mai ma nasiha ne a gare ku can kuma hal kaza kaza hal kaza kaza wannan shi ake kira waswasa shi dan ya zayyana maka abu ya tsara maka ya nuna ba matsala ba sai ka shiga to amma su alhamdulillah karshe sai suka nemi suka ce rabbana zalamna anfusana ya Ubangijin mu mun zalunci kanmu wannan shine abin da ake kira al'itirafu zam yadda da kayi laifi me zai biyo baya tuba shi yasa bid'a kuke gama su ita in ba Allah ya so ba da wahala kaga sun san bata saboda su ji suke daidai suke ta wanda ke abu daidai zai bar shi ba zai bari ba amma mai aikata haramun kulle ya san haramun yake kwatsam in aka dace da wa'azi ya ji sai ya tattara ya watsa ya tuba ya da yayi laifi kuma sai ya tuba sai Allah ya karba to kaga sai suka yadda sun zalunci kansu wa in lam taghfir lana in baka gafarta mana kaga nan nadama ce kamar suna cewa ka gafarta mana ne ya Allah in baka gafarta mana ba tuwa zai gafarta mana wata rahamna ka ji kanmu in baka ji kanmu ba tuwa zai ji kanmu in ba haka ba ai lana kunan min al khasirin za mu kasance cikin masu hasara kaga wannan ana so a nuna mana kenan nabi adam da hawa'u sun yi nadama kuma sun tuba shi yasa kaga can kissa da ake kawa a cewai lokacin da suka ci bishiya sun ga sun daga sama ne sai suka ga sunan Allah da na manzo a rashi ne suka kira Allah da manzo ne wasiri da manzo shine sai Allah ya gafarta musu kaga wannan magana dai anan ga abin da muka ji nan take da Allah ya zarge su suka ce rabbana kaga nan ne wannan zalamna fusana ga abin da suka faɗi ba mu ji an ce a sun ɗaga saman su sun ga wani abu ba kaga abin da za su ganin nan da ake faɗi duka Isra'iliya ne ba gaskiya ba ne duk abin da ake kawo karkashin nan hatta waccan bishiyar wasu malaman tafsiri sun ta kokari su kawo sunanta a bishiyar kaza ce sunanta kaza ibn kasir ce duk Isra'iliya ne duk ba wata magana ingantacciya da ta zo cewa ga ta kawai dai an ce mana wannan bishiya karku ci ta shi kenan sai ka tsaya an fahimta da kyau amma ƙara wani zance bayan wannan ko kaga babu shi ne Allah ya ce ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين نعم قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون الله أكبر الله يتي قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو sai Allah ce to ku sauka eh sashin da sashi za ku zama makiya walakum fil ardi mustaqarrun aban kasa za ku kasance kuna da wata matabbata wa mata'un ilahin da wani ɗan jin daɗi kuma da za ku zuwa wani lokaci ƙala sai Allah ya ce fi ta hayauna a cikinta dai za ku rayu wa fi ta mutuna a cikinta za ku mutu ha ta kurajon kuma daga cikinta za mu fito da ku za a fito da ku to kaga a wannan wuri muka duba sai dabi da akai yi gawa aka yi ƙala baya duk bayanin da ake ta mana su biyu ake ta mana ko ana ta magana ne da wanda abokan magana biyu ne sunan kuma sai ake jami ƙala habidu ko ku sauka da gare shi duk da a can cikin suratu da an ce ihbida ha jami'a ihbida ku sauka dukkan ku kaga su lafazin mutum biya kai amfani da shi ko amma anan sai aka ce ku sauka malamin tafsiri suka ce ana nufin Adam da hawa wa Iblis wai da wata ma da wata ko macijiya to amma dai Abin da ake nufi adam da hawa'u saboda waccan a cikin suratu ainihin ɗaha da Allah ya ce ihbida min ha jami'ar sauka da gare ta hawa'u kaga da ita da annabi adam su ake ta magana a kansu ko da shedan ake nufi iblis wasu a nan da wasu haka suka faɗi wasu malaman tafsiri ɗin kun gane da kyau a shi ibn kasir ya ce dangane da wato ainihin yace zakar al-mufassirun amakin allati habada fiha malaman tafsiri sun ta kai kawo kan kasar da suka sauka Adam da hawa suka sauko to yace shi ma wato duwannan magana da aka yi ta yi ɗin wayarjo hasilu tilkal akhbaru ilal isra'iliya dukkan tuka ne isra'iliya ne Allah ya ce musu sauko kuma sun sauko a ina ne a ina ne Allah shine masani ibn kasir ya ce da da abinda sanin inda suka saukan zai race ga wani ilimi da za a bukata gare mu da an sanar da mu amma da babu shikenan ku sauka shikenan sun sauka ina ne wallahu alam jahilta kada inda suka sauka ba zai cutar da kai da komai addinin ka ba kun gane sai Allah ya ce walakum fil ardi mustaqarrun kuna da mata matabbata malaman tasiri suka ce ƙararun wa amarun madarubacin ila ila ila ajalin ma'luma wato wata matabbata da rayuwa da za ku aka kadara maku da ajali sananne eh wanda shine kuma jarabi halqalam wa sa halqadaru wa satara fil kitabil awwal wannan shine abin da za ku yi a matabbatar shine da abin da alƙalamin kudura ya gudana a kan shi sannan an riga kadara ta ubangiji ta hau kai sannan an rubuta cikin littafi laul mahfuz shine za ku zo ku zauna a duniya da gudan duk abin da Allah ya rubuta laul mahfuz zai faru shine walakum fiha fil ardi mustaqarr kuna da wata matabbata a ban kasa da za ku zauna kowa iya rayuwar da zai gashi na sannan wa mata'un ila hinin ta wani dan jin daɗi da za ku yi zuwa wani lokaci shine dai ita a wannan duniya din wanda za ku ga zuwa hinin ne ko inda zuwa nan shekaru kaɗan nan gaba da za su zo ba mu wasu da suka wuce a baya ba mu an zo za mu tafi wasu za su zo haka Mustakarru ne ɗan zama ne wani lokaci da za ka yi to inda ko haka ne wa mata'un ilahi ne da ɗan jin daɗi zuwa wani lokaci ya kamata ka miƙa kafa ɗan uwa babu ƙara fi hata ta hayauna za ka ce a cikinta wato za ku rayu ita wannan duniyar wa fi hata ta mutuna a cikinta za ku mutu wa min ha kura juna kuma da gare ta za a fitar da ku ya yi daidai a cikin ɗaha da Allah ya ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra a gare ta ne wato muka halice ku asalin ku annabi Adam kenan kuma a cikinta ta mu mai da ku kabari kenan kowa gashi nan yau ana ta binne mutane wata ran mu za a binne wa min ha nukhrijukum taratan ukhra a gare ta wata rana ran tashin kyama kuma duk za a fito Allah ka sa mu ga da kyau a abin da nake so ƙara jan hankali ko kuma kira ga hukumominmu kamar yadda suka yi ƙoƙari suka bar wasu ranaku ake fita a saye a sayarwa a je kantina a ciniki duka wannan saboda a sahale ma al'umma rayuwa su ji sauƙin rayuwar saboda in ba haka ba zai iya taɓa rayuwar to muna ga haka ma addinin mu kamar sallar juma'a sati sau ɗaya ke ta Yadda har za a bude mana kwanaki biyu a sati mu ciniki ya kamata a sati a bude mana mu je mu sallar juma'a saboda sallar juma'a tana daga cikin sha'air na musulunci yanzu ɗan uwa musulmi abin da suke faɗi sai juma'a ta zo ta wuce wani ma ya manta wa yaushe ce juma'a yaushe ce juma'a saboda Allah ya sa ta wata rana ce ta idi ta musulmi da ke kewayewa saboda haka muke kira ga gwamnati mun san ƙoƙarin da suke kare al'umma daga aukawa cikin annoba wannan yayi amma a kyale al'umma su yi kuma abin da ba zai taɓa rayuwarsu da addininsu ba sallar juma'a a sati yadda ake sallar juma'a maza daban mata daban sannan ko da ma da wasu ƙarin dokoki na cewa dama yadda ake wanda zai je a bashi ya shafa abin da zai shafa ya shiga duk wannan a daɗa sa ido a yi masallacin juma'a amma a bar mutane su rika samu suna haduwa a sallar na juma a sati saboda sha'ira ce babba muna fata kuma gwamnatocin mu Allah ya taimake su akan kokarin da suke ce na kare rawukan al'umma da kuma kare mutuncin su da dukiyoyin su da kuma rayuwar su da addinin su mu addini wani yanki ne na rayuwar mu saboda haka muke fata gwamnati ta juba bukatun mu Allah kuma ya sa a gani a fahimci wannan bukata tamu Allah ya mana jagora abinda makaranta daidai Allah ya mana jagora Allah ya karba mana abinda ne kuskure Allah ya gafarta a na ga kamar lokaci ya tafi a dunkule muna roƙon Allah ya yi mana duk damuwa muna kuma sa ya gaggauta ya yi mana wannan bala'i ya ba marasa lafiya mu lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu wanda kuma suke lafiya Allah ya kare su da imani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك